صلى الله عليه وسلم ba sai wahala ba shi bayan ya mutu an rasa shi kuma a ce za a dawo da shi ne zai ba da wahala ba zai ba da wahala ko yaushe ne za a dawo da shi sai Allah ta'ala ya ce yau ba wasu da jawani ranar da za a dawo da ɗan adam a halittarsa da Allah madaukakin sarki ya mata yau ba mutu da jawani ranar da ake gwada asirrai ranar da ake gwada asirrai ake gudu abubuwan da mutum ya yi su a boye to a ranar za a bayyana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin albala yace yawma tula jama'i malamai suka ce ai su ta wa tabar ranar da za a gwada za a bayyana su in aka bayyana su sai a auna a ga waye ya ci waye bai ci ba Sau da haka wadatun da za a yi za a wada, ne bayan an bayyana su A السرائر na من A السرائر kalma ce da ke fatan da jam'i wato da yawa kwara ɗaya na nufin kwara ɗaya tsiriri wato abin da ake ce ma asirira ma yi filin insani abin da mutum ya ɓoye ba a gani ba shi na ke ce ma asirira to da za a tono wannan asirin a bayyana shi a gaban mutane kuma zai gani an shi ne san Allah wa suke cewa na buwa akbarahu wa na buwa akbarahu sannan kuma za mu gwada tun a duniya za mu gwada waye ya imani na gaske waye bai imani na gaske ba da tawari sun malamai suka ce ban da wanda ya tuba ya ga ya nemi gafara Allah tuba mutum ya nemi gafara Allah ya bar saman da yake yi istighfari ya nemi Allah ya gafarta masa to in Allah ya gafarta masa to shi la tu la tawari ba za a bayyana waɗannan abubuwan da ya a ba kuma ya tuba ai shi sa sunan Allah al-ghaffar al-ghafur ghafiru dhanbi al-ghaffar al-ghafur ghafiru dhanbi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata kanta da wannan wannan al-ghafur ala rashi asali an ce ghafar shine tata harufa abu ai shi yasa ake cewa man fa'a saboda tana rufa tana rufe kan mutum ya sa tana rufe masa kai shi shi رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه مغفر حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مكة أكن سأقي مغفر المغفر أكن وذا أجلب زم أي أقي أقي أقي زين أقي فاضل أقي رار المغفر وذا الغفر to idan Allah ya gafarta wa mutum zunuban da suka ce astaghfirullah ai Allahumma kun zambi wa ya Allah ka goge zunubi na kuma ya Allah ka koye shi ka a gaishe. to shine wannan to ranar lahira in mutum ya tuba tun a duniya Allah ya karɓi tubansa da istighfarin da yi ila tubla ta rajin shi ba za a bayyana a kuma Allah ba ya riga gafarta masa amma wanda ya mutu yana saba ba Allah madaukakin sarki kuma bai tuba ba amma shi ya kasance mutane ba sa ganin abin da ya aikata na saba to ranar ta za a bayyana wannan asirin kowa ya gani shi yasa daga cikin sara'in abubuwan abubuwan da za a bayyana na asirai hajja a amamin kalbi ayyukan zuciya hadisi ne ban tsoro da alimamu buhari ya ruwaito shi alimamu muslim ya ruwaito sa hadisin mutane uku waɗanda su ne farkon waɗanda wuta za ta fara cinye su ai dukkanin su ba a san abin da suke yi a zuciyarsu ba ga malami da mai dukiya mai sadaka mai kyauta sannan kuma da mujahidi wanda ya tafi jihadi na ɗaukar kalmar Allah dukkanin su a jahili a duniya mutane suna ganin da aikin Allah suke to amma wanda ya kasance bai nufaci Allah da aikinsa ba to a ranar lahiran nan za a yi kula da ra'iru za a zo da sai an nuna masa an nuna shi an tsaga shi a gaban hadisin Allah maka hukuncin sannan a mata tambayoyi a mata tambayoyi Allah maka hukuncin ya tambaye shi ya ce masa na ba ka ilimi na sanar da kai alƙur'ani ka san shi me kai da shi ta ce ya Allah na tsayi ina ta karantar da mutane ba dare ba rana babu safiya babu maraice babu rana babu babu sanyi babu zafi wani lokaci karantar da wani ke Allah ce dan wa kai ce ya Allah dan kai da ni Allah ce ka zabta malati fa'alta bi qala alim wa qaddin kayi ne don a ce kai ma da su kuma an faɗa shi ke nan sakamakon ka ke nan a duniya fa yushabu bihi fi na'am shi ke nan a turke shi a jefa shi a cikin wuta na biyu shi ne mai dukiya da Allah maɗaukaki ya ba shi dukiya mai yawa ya ta sadaka ya ta taimakon mutane amma a kuce shi ba don Allah yake yana yi ne dan mutane ke be shi Allah ta'ala ya tuna masa wannan ni'imar da ya masa ta ba shi dukiya da kuma yadda ya Bibi da dukiyar yana ba da dukiyar yadda ake gani a zahiri kyauta yake da sadaka da hidimta ma al'umma da hidimta ma addini tambaye shi a ce dan wa kai ya ce na yi ne dan kai ya Allah Allah ya ce kadar ولا تبعث ليقال سخي وغسيل كان يدق تجنة كان na بقى أمر الدنيا وهنا في يوم الأولى التبعية كان أقول لكم شيء مجاهدي mutumin da ya tafi ya yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah a fili abin da mutane suke kunta Allah ya yi. Allah masa wannan ni'imar da ya masa a ce don wa kai ya ce ya yi ni don Allah Allah ce ƙarya kake yi kayi ne da yuqala tuja'u muqi kayi ne dan a ce kai jarumi ne kuma riga an faɗi shi ke shi ma sai a kanke shi a cikin shi kuma ne yana noma mutum da tsara a tsirran da za a tuna shi ya sa wasu suka tafi a kan cewa yau mutum da tsara sun ma gabaki dai abin da ake nufi da tsara sun suna al'amarin kalliya a tsawaya niyoyin mutane su ne za a bayyana a zahiri ga aikin da mutum yake na addini amma a zuciya shi yana da wata manufa da ya koye kila sanya ho yake kila duniya yake nema da wannan abin na addini da makamantan irin waɗannan abubuwa ranar yau mutum da shara'i ranar za a tuna a sirrai domin a gwada abubuwan da aka za a banka su a zo a nuna wa jama'a kowa ranar shi ranar sun duniya Allah ka tsare mu Allah fitar da mu wannan shine addara din da ake magana kansa abubuwan da mutum ya yi ta abu ya babu wanda ya gani amma kuma sabon Allah ne ko a zuciyarsa ko ko a wani waje ya samu ya fake ba da kyanshi ɗaki ya shige ya kulle daga shi sai Allah ya ta saba ma Allah ya ta kuntuka siya ku yau da kudin a ranar gobe kiyama za a koro waɗannan asirran abubuwan da ya yi abu ya za a zo a bayyana kowa kuma ya gani domin a masa misali Allah mu tsare sallah ta'ala ta tsara fala lahu min quwwatin wa la nasir fama lahu dan adam din da aka bayyana asirransa a wannan lokacin fama lahu ba shi da min quwwatin ba shi da wani ƙarfi da zai iya tunkuɗe azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ko ya niyya yi masa da kai wala nasir sannan ba shi da wani wanda zai taimake shi wani mai ƙarfi da zai zo ce bari ya taimake shi a ranar babu mai taimako wala ta'ina mana babu wani da zai taimake babu kowa ta kan shi yake yau mai tsibin ku من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شعب يغنيه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هناك بعض وليس يكتشف شيء البعض الطبري رحمة الله عليه يقول وجه سيأتي فما له أي فما الإنسان الكافر من قوة ولا ناس kafiri ba yi da wani karfi da zai ke tuku da azabar Allah sannan ba yi da wani wanda zai taimake shi to daga duk wanda ya tantanta Allah subhanahu wa ta'ala ya mai azaba to ba shi wanda zai taimake shi iyaka daga baya akwai ceto Allah zai ba da izini a yi ceto waɗanda suka cancanta a cece su su ne waɗanda suka tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba su shirka amma su mushrikai ba su da shafi'un wala nasirun ba su da waliyu ba su da wani majibinci da zai taimake su ba su da wani mataimaki da zai taimaka musu ba su da wani da zai agaza musu ba su da wani ne ceto da zai cece su amma mai imani mutum da ya mutu yana sabon Allah amma kuma ya tafi rubutun imani to ana fatan ana fatan to shi nau'ukan masu ceto za su iya cetonsa a gaba gaba a cikin masu ceto annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu yana da ceto matakai matakai malamai sun sun bibiyi hadisan da suka zo su kai bayani a game da ceton annabi sallallahu sun kai su har sun kai wajen gida biyar annabi sama zai yi ceto mataki mataki har matakai guda biyar sannan bayan da sauran annaba za su yi ceto sannan sauran ayyuka da bawa ya rike yin a duniya za su yi ceto sallah za ta yi ceto karatun alƙur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto haka sauran ibadu duk na kuma sun yi nuni a kan cewa waɗannan ibadun za su ceci masu yin su ko da mutum ya cancanta Allah ya masa azaba akwai wanda za a cece shi kafin ya tafi gidan wuta ya cancanta ya tafi wuta amma sai ceton masu ceto ya shafe shi sai ya zama Allah ya gafarta masa zunubansa ya cancanta ya tafi amma sai a sa ba sai tafi wuta ba a tafi da shi aljanna akwai kuma wanda sai ya riga ya shiga wuta sannan ceton masu ceto zai masa amfani to da haka nan na san akwai shafi'a akwai mai ceto akwai masu ceto da za su ceto amma sha'anin ya kasance mutum ya tafi da imani sha'anin ceto sa'in ceto a lahira mutum ya zama yana da imani amma wanda ya tafi ba shi da imani to ba shi ba shi wala tanfa'uhu shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfani kafarai ba a cece su a ce za su da ba za su ta a wuta ba to ba shi akwai ceto ɗaya da zai amfani kafiri kwara ɗaya shi ma kuma ba a fitar da shi daga wuta ba yana nan a cikin wuta amma rage masa daɗi shi ne babban annabi sama abu talib hadisi ya tabbata yana cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa babban abu talib yana can kasan wuta tare da kafirai amma saboda yadda ya rika nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kariya da ya rika baki amma bai imani ba har ya mutu bai yi imani ba da Allah subhanahu wa ta'ala zai a ɗauko shi daga can wuta sai a ɗora wani a ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a cikin wuta akan dutse aka dora kafafuwan da dutse ne na wutar jihar sama amma kuma kan shi yana tabbata azabar da ake masa a ƙarƙashin kafafuwan ta ake amma kuma kansa na tabbata da ya san kowa ya za ka yi kasance da shi da shiga wuta ba fashin ƙasa yake ba dutse in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin Bukhari dutse aka dora shi a kai amma kuma kan shi yana da farfata sannan kuma inda in dangantaka za ka amfani wani an shi ba ta amfane shi a ce gaba ki a ce duk da bai imani da Allah ta sarwa ba a dauke shi a mai da shi aljanna amma tun da bai cika sharadi ba sharadi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala amin sama ya harfa kullum rizki ala imani lakin lam yusab an imani annabi ya nuna fadayinsa da bukatarsa da fatansa na babbansa abu talib ya musulunta amma bai musulunta ba har malamai suna cewa ayar innaka la tahdi man ahbabta akan wannan qadiyya ta sauka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya yi manzo Allah ta sama magana ce kai ba kai saka shirye da wanda kake so ba za mu kamar idan tawfiqi a shirye ka shirye da mutum ya dace ya zama dan aljanna wallahi ba hannun kowa a hannun Allah ya yi Allah ya gada dama sai yana son ka sai sa maka shi amma duk wa'azi ne wa'azi sai ya zama wa'azi Allah ya buga mana misalai da yawa ya buga mana misalin dan annabi Adam alaihi salam bai yi imani ba shi ne farkon wanda ya fara sunan da kita a bakar a nan kuma yake duk zunubin da za a yi na kisan kai har zuwa ranar tashin kiyama duk wanda zai kashe wani sai an kai ma wannan dan annabi adam da ta farko da yana da kamar shi za ka gangaro annabi nuhu alaihi salam aka masa biyu ga matarsa ga ɗansa da nasin qur'ani sannan annabi ibrahim alaihi salam aka nuna masa shi kuma a baban shi sannan annabi lutu alaihi salam shi kuma aka nuna masa a matarsa annabi musallallahu alaihi wasallam aka nuna masa a babbansa babbanninsa ma har biyu abu lahab da abu talib abu talib kafiri ne amma mai dokin hali والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أرسل بالتراب لدينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بني يسرينا wallahi ya san annabi sama annabin gaskiya ne amma laulan ba laulan ba tabbat laulan ba la ba ko ba ka mu tabbat da wajattani sab'an bi da qawliya yace wallahi ni dan ne bi kuma sai a ce na ba addini ya sai yanzu kunya sai karshen maganar ta ta ya ce alamin nan da abdul Ya ce ya yadda zai mutu ne akan addinin abdul mutalib shi ne addinin shirka sama Allah ta'ala ya ce kuma saka da ka ji mana haramta kai ba ka isa ka shiryatar da wanda kake isa duk wa'azi ka da jiya dabara ka da jiya kalan magana ya jiya jawo mutane wallahi wanda Allah bai kuma ka da shi to da kuma Allah ya lalace mun sun ce bala ta hafazu alaihi hasarat kakka ki bai ran kai kawai kuma da damuwa akwai wanda za ka so ka makala ranka sai ka ga ya shiru amma Allah bai nufi da shari'a la'allaka ba ta da saka Allah ya kuma mu'mini ka yadda ka tafiyar da ranka dan baki imani ba a'a kai ba zai fitar da kai ba wannan ita ce ka'ida to da ka a gobe kiyama kafirai ba su da wanda ya cancanta Allah ya masa azaba to ba yi da karfin da zai ke da azabar Allah sannan ba yi da wani mataimakin da zai tunkuɗe masa azabar Allah وما له من قوة في نفسه ولا ناصر من غيره ba shi da wani ƙarfi da zai yi da kansa ya ce ana Allah ya masa azaba sannan ba shi wani mataimaki zai zo ya taimaka masa ya ce ya Allah za a mai azaba sai dai ya nema maka ce su sun kasa sun ka maka ce ta mun gane wannan to shi ne Allah ya daga nan an gama bayani akan wannan an faɗa mana rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tun daga farko sannan an faɗa mana abin da aka rantse a kansa cewa tabbas Allah shi ya halicci ɗan adam sannan ko bayan ɗan adam sun ya mutu Allah na da ikon ya tayar da shi bayan ya tayar da shi kuma zai masa tsari. Mun gane? Shi Allah mu zai tsari da yawan tsoro domin tabbatar da wani hukuncin na daban. Sai ya ce wasu Allah ذات الرجع الله سبحانه وتعالى wata وتعمدوا da سمعي wancan ya ce wa sama da wa ya rance da sama kuma ya rance da tauraro wanda yake bayyana da daddare sai ya ce wa sama da zatin rajuli Allah ya ce na rance da wannan dai sama da zatin rajuli ma'abuciyar kwakkoma ma'abuciyar ma, ma'abuciyar tafiya da dawowa al-raj'u shine a tafi a dawo ko kuma zatin raj'i ma'abuciyar maimaitawa zatin raj'i ma'abuciyar kokomawa ai sanya ce zau ala raj'ihi la qadir Allah kuɗin sarki a game da dawo da dan adam bayan ya mutu da qadirun mai iko to na kuma ji aka ce wasu sama'i zatin rabi Allah ya yi rantsuwa da sama zatin rabi ma abuciyar ba. wasu malaman nuna suka ce a rabu asali suna ne da ruwan sama daga cikin sunayen ruwan sama ana ce ma ruwan sama alwabi ana ce ma ruwan sama a siffanta shi a ce masa asayyir ana ce ma ruwan sama alƙabar ana ce ma ruwan sama almara ana ce masa alghayr sannan sai suka ce daga cikin sunayensa akwai arraju wasu kuma suka ce a'a arraju ba sunan ruwan sama ne, a'a irin aikin da yake yi ne daga cikin sunfofin aikin ruwan sama akwai armaju akwai armaju akwai kwakwabawa to sai suka ce menene armaju din nan wasu malaman tafsiri suka ce a shi ne arwadu shine yuruyi kullu amin kowace shekara ruwan sama zai zo kowace kowace shekara ruwan sama zai zo suka ce yuruyi kullu amin kowace shekara ruwan sama zai zo Ba an yi ruwan sama bana an yi ba ma ni sha Allah za a yi ba, ba batu batu batu har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai gada kaka to shine arraj'u da dawo wanda ruwan sama yake kowace shekara wasu kuma suka ce a'a an kira sama za ku rabi ne lujudin matsayi bin riski saboda yadda ruwan sama yake dawowa da arziki wasu kuma suka ce a'a lujudin fi rusuli saboda yadda yake komowa a saukarsa in yana saukowa yau a yi gobe ma a sake ji ma a za a yi kage ta karrar yana daddawowa yana maimaituwa wasu kuma suka ce a'a rabin da ake nufi shi ne abin nan da masu kimiyya suke faɗi suna cewa asalin ruwan sama daga teku yake idan teku ta cika ta baƙi, to ita ce take ba giragizai ruwan sama sai su kunshi ruwan sama sai kuma su dawo laraba sun san wannan cikin kuma tunanin su har ma ɗaya daga cikin yana cewa kalbahar yusiru sha'abu wa ma lahu fadlun alayhi li annahu min ma'i yace kalbahar yusiru sha'abu kamar me ku ne ai ruwan sama ke masa ruwa amma wa ma lahu fadlun alayhi ai jirgi ne da falala akan teku li'annahu min ma'ihi domin ruwansa ne ya tsunce koma saman daga baya kuma ya dawo akwai wannan nazariya cikin geografiya ko to ko wannan nazariya sananniyar sananniyar sananniyar sanannen tunani a wajen larabawa to da ka ba daidai wani ne zai kawo wanda ya ce ai ga ya saba ma qur'ani duk malaman da suke sun ambaci waɗannan maganganun kuma su kakan ne su za su iya zama gaskiya الرجل كوكوما ko kokkoma wanda kowace shekara ko kokkoma washi a shekarar da ya zo yau a yi gobe a yi ko kokkoma washi ana ruwan sai ka ja ɗan arzinka ko kuma bai haka a ɗan tsamin ka ana tsamin ka kuma san ko sai ka biya tsakin da ya ce ma shi yana cin abin kuɗin sa wannan shi ne tafsirin da ya fi kan a fassara a rabku da ruwan sama amma sai suka yi sabani ne ake nufi da hukuma wa tata su ne waɗannan maganganun kuma kowace daga cikin wannan magana ka ɗauka za ta iya zama ne. akwai malaman da suka fassara abadu suka ce mala'iku ake nufi mala'iku ne ذات الرجع والسماء ذات الرجع Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar hukumawa saboda mala'iku na hawa su sauka daga cikinta su hau su sauka su koma su da safo kasa su kuma koma wasu kuma suka fassara arraj'u nan suka ce al'awu ake nufi wasu suka ce annajmu ake nufi amma waɗannan maganganun na baya duk suna da rauni arraj'u ruwan sama ake nufi wata ma idan rabi Allah yana rantsuwa da sama ma abuciyar kwakkowa ruwan sama ruwan sama yana zuwa ya koma ya maimaitu kowace shekara daga gare ta yake ko kuma ruwan sama yana tashi daga teku ya shiga cikin jiragizai ya kunsu a cikin jiragizai daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sake sako shi yanzu ba a faɗa ba inda za ka yadda me yasa duk inda suke da tekuna aka ga ruwan sama yanzu a nan ƙasar tamu a ina ake ruwan sama ba a kowane lokaci za ka iya tsammanin ruwan sama ana zaune kawai sai a shiga shi ya jiwu ya daɗi kawai sai ya ce da wasu ma wani gari ne ba da ba an na ce ku na ne to kusan duk inda suke da teku za ka ga ana ruwan sama da yawa wannan nazariya ba wata nazariya ba ce sabuwa tsohuwa ce da tana akwai su Allah ta'ala ya rantsuwa da sama ma abuciyar ruwan sama wanda ruwan saman nan yana kaiwa yana komowa yana zuwa kowace shekara yana dawo Allah ta'ala ta yi rantsuwa da wani abu kuma wal amr wal ardi lati sada sannan wal ardi Allah yana rantsuwa da kasa zaki sada ba abu ce tsagewa asadu ashaqqu kenan shine suka ce da shi kuma kwanci Allah yana rantsuwa da kansa ma'abuciyar tsagewa shi ne tabda uyin da ba tana tsagewa sai shuka a fito ƙasa tana tsagewa sai shuka a fito ka taɓa zuwa ka ga lokacin da ƙasa take ɓallewa take take buɗewa sai ka shuka da fitowa yaushe ne abin ke faruwa har wannan wani sirri ne da ubangiji kaga sannan akwai munasaba tsakanin rantsuwa da sama jafin rabi da kuma ƙasa ma'abuciya a sirri idan ruwa ya sauko daga cikin amfanin nukan da ruwan sama yake da su akwai ne akwai ya shiga cikin ƙasa ya huda ƙasar sannan shuka ta fito kaga al'amuri za su sada ruwan sama ya sauka a ƙasa ƙasa ta ɗibi ruwa ta sha sai ta tsage an yi shuka sai shuka ta fito kaga akwai alama shi ne malamai suka fassara wannan asadar din ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق كلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ألا تكون شققنا الأرض شقا هي مكة tsaga kasa tsaga idan muka tsaga kasa ta zafi ne take yi na fi ha habbal Ke muka fitar da su na shuka wanda aka sa kwaya kwaya ake sawa kalkalle da ake shuka sai ka buɗe kasa shi ka zuba masara ana nan sai ka kawai ta fashe kasar ta mutu da wata sai shuka ta karama ita ce za ta girma ta girma ta girma har ta zama zangen riga sannan ka zo ka fitar da ka fitar da goyo in masara bayan ka fitar da goyo sannan goyon nan kowanne akwai yaya har a zo lokacin da za a yi girbi to kaga ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا duk an fassara mana wannan a baya wani tunan wadatar to da ka asabu na ashau yadda kasa take tsagewa shuka wasu sun fassara asabu da a ashau din amma shakku din shine tsage wanda suke dan ruwa ya fito daga cikin ta yana cikin aikin ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa kasashe gida uku ai a hadisin da yake kamanta masu حديث الإمام البخاري رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب عبدا فكان منها أجاجب أمسكت الماء فأنبتت الكلب الكلع والعشب الكثيرة وكان منها عرض إيعان أمسكت الماء أما لا تنبت خلعا ولا عشبا ومنزل ما يكتب كتا شيء أخوي كتر da take نقيلة إذا أبو كان منها فأصاب منها أرضا نقية حتى تكون إذا شيء كتان يشوف في تلوان صنع إذا شيء كعب في تلوان تباشي تباشي تباشي سنوه كبار ونش ko da aka wuce a ne sai su sha wannan ruwa dabbobin su sha sannan kuma ta fitar da shukar da mutane za su ci sannan kuma ta fitar da tsirrai ciyawoyi da dabbobi za ta ci malamai suka ce wannan shi ne misalin mutumin da Allah ya ba shi Qur'ani ya ba shi sunna kuma ya ba shi fahimta shi kuma ya taimake shi ya tsaya tsayin daka yana karantar da mutane ƙasa ta bi ita kuma ita ce ƙasar da take a jami ƙasa ce ita ba ta fitar da shuka amma kuma tana annoba a cikin sai ya zama sai kamar kamar kamar kamar kamar kamar unguwar da take talaka ai ba a shuka alaka ko to amma kuma ta laka ke ada ruwa to sai a ɗibi wannan ruwan ko a jari da nesa sai ya je wani waje cike na sai a yi noman rani sai kuma ya faɗi da shuka amma ita da kanta ba za a yi shuka a cikin ta to shi ne sai malamai suka fassara da mutumin da Allah ba da mutum ya ba shi Qur'ani hadda amma kuma bai san zai da zai da fahimta yadda ya kamata Ke ƙasa ta uku ita ce kuma la tumsiku ma'an bi la tumsiku kal'an wa la mushrik ita kuma ita ce kasar da ba ta hajar ruwa ita ce kasar da take ke kasashiyar kasa iran ke ba ta hajar ruwa ko an san hadisiya ba za a ga ruwa a wajen ba sannan ko ba za a shuka sannan ba a fuka a wajen manzan sun yake misalin mutumin da shi kuma ba ruwan shi da alƙur'ani ba ruwan shi da sunna ke kawai rayuwar shi yake ga yana dai tsagi inda ba haushe ke tuwa tsagi kamar tsaniya kawai ga yana shi kadai zan yi da ya sa gaban shi ba mu alheri a cikin wannan kaga duka kun ba shafatin al'ab da shakka muka tsaga kasa akwai lokacin da kasa ke fitar da shuka akwai lokacin da kuma ba za ta fitar da shuka ba amma kuma za ta aje ruwa a rijiya sai a ƙashen wannan ruwa kuma a ba da gobe su sha mun gane shi ne wal'amur da sadari da kasa ma'abuci tsagewa a sadaru a shakku nan a tsagawa wannan Allah ta'ala ya rantsuwa da ƙasa ya rantsuwa da sama kuma ya rantsuwa da ƙasa kuma ya haɗu kowace ga aikin da take yi wancan wancan wancan wancan wancan wancan ita ce za ta rajuli ita kuma wannan za ta sadri to sai Allah mu ciki dan ne Allah ya rantsa Allah ya rantsuwa da sama ya rantsuwa da ƙasa to me yasa ya rantsa ai rantsuwa kullum dan sha faɗa mana kada mu wadda da wannan akamin kasa ne to yanzu ne al-muqsimu alayhi dan ne Allah ya rantsa دلت على تلك إنه إنه لقول قبل Allah ya rantsuwa ne a game da tabbatar da gaskiyar Qur'ani shi yasa malamai suka ce idan ka bibiyi rantsuwoyin da Allah ta'ala ya yi a cikin Qur'ani to za ka ga da Allah ya rantsi ko ne ya tabbatar da annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancin sa ko kuma ya tabbatar da cewa Al-Qur'ani gaskiya ne نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قاف والقرآن المجيد قال والقرآن الذكر هذا الذكر in aka rantse shi ga ana tabbatar da irin waɗannan abubuwa sai Allah mu kuma sarki ya ce innahu la qawlun rasul lalle alqur'ani qawlun magana ce faslun wacce ke rarrabewa kaulun faslun magana ce mai rarrabewa qur'ani baya wutar da sai dai ya rabe maka abubuwa yafsilu baina yafsilu baina al-mutashabi yafsilu baina al-mutafarriqat qur'ani yana rabe tsakanin abubuwan da suke a rarrabe abubuwan da ba a haɗa suka ba qur'ani na raba su شيء سايس وقد أصل لكم ما عظم عليكم إلا ما اضطربتم إليه عظام عرض على الله تعالى يعرف قوما إن الحلال بين وإن الحرام بين على أتيني يعني حرام ما أتيني إنه لقول فصل فيه القرآن ينعرض تكان أبو فون يفصل بين الحق والباطل ينعرض تكان الحق gaskiya wal batil da kuma abin da yake na banna abin da yake na ƙarya ne na raba tsakanin qur'ani shi cikin bayani a game da wannan abin daidai ne wannan abin kuma ba daidai bane wannan abin kuskure ne wannan abin daidai ne wannan abin a aikata shi wannan abin kar a aikata shi wannan abin halal ne wannan abin haram ne a cikin hadisi amana da raunin islami A limamin at-tirmidhi ya rawaito shi daga sayyidina ali radiyallahu anhu annabi sama aka ce ya bada da labarin fitilu da ya ba labarin fitilu sai sayyidina ali ya ce to idan fitilan ta zo ya zani sai aka ce manzo Allah sun ne ce kitabul Allah ko rike littafin Allah ko ba ku yi da littafin Allah fihi hukmu ma bainakum a cikin alƙur'ani akwai hukunci da ke tsakanin ku duk abin da za ku yi akwai hukuncin a cikin alƙur'ani in ma ijmalan wa in ma tafsilan in ma nassan wa in ma isharatan ko ne ya kasance an dunkula hukuncin ko kuma an rarrabe shi ko kuma ya kasance nassi ne ko kuma ya zama nuna aka yi ƙur'ani akwai wa khabaru ma ba'adakum sannan a cikin alƙur'ani akwai labarin waɗanda suka kafin suka bayan wani babu bayan ablaku sannan akwai labarin waɗanda suka kafin bayan da waɗanda suka kafin da akwai labarin huwa al-haqqu laysa bi hajji alƙur'ani gaskiya ne ba hadari bane abin da ake cewa al-hajju shine abin da yake wasa a wata riwaya huwa al-fasl laysa bi-hazm qur'ani shine yake rarrabewa babu wata a cikin al-qur'ani wannan hadisi bai inganta ba amma malamai suna kawo shi a matsayin sifar qur'ani duk abin da hadisi ya ambata sifa ce ta al-qur'ani mai girma har a nan sune yake cewa abin da man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله ومن تركه من جبار رحمه الله شوف اللي يقول القرآن يقول إذا كنت في الله يغنى ستة أمسة في الله يحيش سودا عن القرآن يقول لقول فصل القرآن littafin Allah ne maganar Allah wanda ya kasance fasu wanda yake rarraba gaskiya da kai wasu kuma suka ce innahu la qawlun faslun shi nan aka rarrabe surorinsa da ayoyinsa ai da daɗi yanzu ka gama wata sura sai ka ka shiga wata sura yana ɗaya daga cikin daɗin Qur'ani ta'anin da an ce maka kawai Qur'ani mun ka fara tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ghayril maghdubi alaihim waladdallin alif lam babu irin waɗannan fasul ɗin da ake samu tsakanin an zama wata sura a cikin wata sura da saboda Qur'an shi Qur'an ne mutane da ku amma gama sura a shiga wata sura sai ka duk da wani daɗi aramomin idan suna yin hakki sun faɗi sunan sura an gama suratul fatiha za a shiga suratul baqara sai an ce wa hiya madaniyatu a faɗi adadin ayoyinta أمر سورة آه، سورة البقرة بعد قصة آل عمران في أمر سورة أنت أمر يعني إلى أن تسوق خلي قصة اللعبة عدد العالمين كيف الشيخ ليش ولا إلى الداعي وقاعد وصلت الشيخ فصل فصل فصل نعلم وعالم على الرغم من شوف كل سنة a cikin alƙur'ani akwai aƙida a cikin alƙur'ani akwai sallah a cikin alƙur'ani akwai zakka akwai hukunce-hukuncen hajji akwai hukunce-hukuncen azumi akwai hukunce-hukuncen biyayya ga iyaye akwai hukunce-hukuncen tarbiyya ƴaƴa akwai hukuncen ciniki bashi jingina duk makamantan waɗannan sai suka ce shi ne fasulun da so da lafazin fasulu ko dai ya kasance fasilun ake nufi ko kuma ya zama fasulu هو مفصل هو مفصل هو الشيء في ربي وقت وقليل زمان على ذرة باش على ذرة باش الآن زوكتها سنوكم على ذرة باش الآن مفصل كتسلها زدية هي أوكت صدق إنه لقول مفصل قرآني مجال العدل سبحانه وتعالى يشي وتشتكتن شيء إتوان مجال فصل من ربي وقت موجه أكبر ربي wannan shine al-muqsamu alayhi abinda Allah ya rantsi akan saki ya rantsi ne domin tabbatar da gaskiyar Qur'ani cewa daga gare shi al-Qur'ani ne al-Qur'ani maganar Allah maganar Allah kuma sifar ce baya halatta a siffanta maganar Allah da halittarsa Allah ba ke shirin da Allah ta'ala ce ma huwa وما هو من هزل وما هو من هزل alƙur'ani ba ya tashiyar magana ba ba wata ba ne babu wasa a cikin alƙur'ani alhabdu biddi jiddi abin da ake ce ma shine yin abu da gaske alhabdu kuma shine wata irin labarai da ake bada na ban dariya duk sunan su hada shi ta ke su hadariya kuma abu da gaske yin abu da gaske shi ake ce yin abu da warki da wasa da ban dariya da shakenci shi kuma shi ne ake ce masa alhaji wal qur'an babu hadda a cikin daga baki ɗayan sa kullu jiddun kullu qur'an jiddun al qur'an ga baki ɗayan sa gaskiya ne shi yasa Allah ta'ala da zai so kama wannan sauyi shi idza sunki alayka qawlan thaqila al qur'an qawlun thaqil magana ce mai nauyi shi yasa a aikace idan za a saukar ma manzon Allah ta sama da alqur'ani sai ya girgiza na na aisha radiyallahu anha ce wallahi na ga manzon sama ana tsananin sanyi amma ya tafassadu haqqan annabi sama yana share wuri abushin ana tsananin sanyi irin ka ga mutum yana rawar sanyin nan amma ana so kan manzon sama ayi aya ta alqur'ani amma yana tuka babu hamza a cikin alƙur'ani tun daga saukar da shi babu hamza a to ya za a zo ana fassara alƙur'ani ana wasa ko masu ilimin su suna ɗaukar alƙur'ani suna fassara da hausa su rika ɗaukar alƙur'ani littafi ne ba haushi hannu ne wannan ana wasa da alƙur'ani littafin Allah ya zama abun wasa ko ko mutum ya haddace alƙur'ani amma ya tafi lelan shi ma'addaci ga sani ga shagala ta ya kasance shi da tsoro da tsiri wa ma ko bil hajji ga qur'ana amma kuma sai a je gefe guda shine shine shugaban yan lado ko shine shugaban yan karka kuma wani makarantar alqur'ani ko ya je ya wai a cikin qur'ani ce ya ma mai da wannan qur'anin nasa na waji a cikin wasansa na ko ko drama sai su kawo ayoyin qur'ani kaga wannan duk bala'i ne kuma wannan sama ya faɗi irin waɗannan da za a zo a same su a ƙarshen zamani hadisai masu ban tsoro zan sama a hadisi sahihi ya ce Allah zai buɗe Qur'ani ga kowa ya karanta shi daga wani yanzu ya ce ya mushirki baya haddace Qur'ani zuwa ya ce mushirki ba zai haddace Qur'ani ba akwai kafirai da yawa da suka haddace Qur'ani suna nan oriental kiri sun haddace Al-Qur'ani haddace kuma ta fi ta kare Sai wata marubuciya ya kasar Lebanon mai ziyada kafara ce kirista tana jin yaruka sun wajen goma sha biyar ba balarabiya ba ce a kai ta zo suna son ta karanci alƙur'ani ta zo mata ta zo kasar mata ta haɗu da wani marubuci balarabi ana ce mishi jabran halil jabran ya ba ta shawara ya ta haddace alƙur'ani a wannan shi ne ta haddace suka haddasa alƙur'ani Allah wani kuke sun ga wani kan jisar alƙur'ani da zikir ta hannun mutane kowa zai ya haddasa alƙur'ani amma fahimta alƙur'ani da shi wanda Allah ke shi amma haddasa shi Allah zai ke ba kowa sai sa aka haddasa alƙur'ani ku kawo kan ma kanka aiki yi ƙoƙari ke aiki da shi bayan ka fahimce bayan ka haddasa alƙur'ani ka iya karanta shi ka iya rera shi ka iya tilawarsa da kiraƙoƙi da tajwidi da komai da kuma ka duk wajen koyon fahimtar alƙur'ani in ka kuma duk wajen fahimtar sa duk abin da kuma ka fahimta ya kokari ke aiki shi shi ya sa ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake siffanta alƙur'ani yake siffanta makarancin alƙur'ani yace yanbaghi li qari'il alƙur'ani an yu'rafa bil layl qa'iman wan nas yanamuna wa bin nahari wa bin nahari qa'iman والناس لاعبون shi ya kamata makarancin Qur'ani da daddare a same shi yana tsaye yana karanta Qur'ani alhali su ma mutane suna tun suna ta hawa hawa su da rana kuma a same shi mai azumi sannan ko mai tsara hukuncin hukuncin Allah alhali mutane suna ta din suna wasan su suna shirman su wasu ma sun tada da Qur'ani har mutum kuma ya manta saboda tsabagen tambaye ne Allah ta tsare mu kamar da kaga shi ne qur'ani ba azu bane ba azu a cikin su, amma haddace shi Allah ya tuba ke ba duk wanda ya dauki qur'ani zai hadda Allah zai ba shi haddace amma haddace shi ba ta nuna cewa shi ke nan kayan komai kuma a'a yanzu ka fara a wancan hadisin wanda ya ce Allah zai rubuta karatu qur'ani kowa iya fa ya su da jiri wal kabir wa zakar wal yunta da yaro da ƙarami da babba da mace da nauyi kowa mahaddasan alƙur'ani yanzu yan musabaqa guda nawa kace ni mata za ka iya yi lissafa hadiza hadiza hadiza amma wata wallahi sun ka aure da ita fara kunta kama mutum ya alƙur'ani kai a jikin guda take ba za ka taba cewa ta haddace kurkuwan da ba kai da yin wannan su da kashe ba haddacewa hadda kowa Allah ne ya ba shi haddace waƙi ya tabbatar da haka cewa kuma nassi ya tabbatar da haka kuma tarihi ya tabbatar an samu hujjoji hujja ta farko nassi qur'ani ya ce wala qad yastaghna al-qur'an min dhikri fa'al al-mudhakkir kaga ya ce wala qad yastaghna al-qur'an min dhikri haqiqa mun kan mun sauke al-qur'an wajen ambato amma mafi yawancin malamai sun ce da dhikri sun hibbu ake ne hajja ce amma sai Allah ya fi hal mudakkir shin bayan wanda ya haddace alqur'ani ya san shi ya iya karanta shi akwai mumkin mudakkir akwai wanda zai kasin tuntuni ya rika jin qur'anin a cikin zuciyar shi kuma ya dogon aiwatar da shi Ka kaga a ce jin zuhu daban iddikarin sa daban kowa zai iya haddace qur'ani nafsi ya tabbatar da haka nan wannan hadisin da muka jawo cewa Allah zai buɗe karatun alƙur'ani kowa ya iya haddace shi da zai tsarki da wanda zai da tsarki da mutumin jiki da mutumin banza duk za su iya haddace alƙur'ani amma fahimtar su fi Allah na kanka يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من يرد الله به خيرا يفكه في الدين إن Allah أنا nufin العليل sai ya a addini fahimta da ina ke samun su tafafo ya tabbata kabibi mutanen da sun haddace alƙur'ani amma da kenan sannan halin da muke ciki ya ziga shi mata su haddace maza su haddace kowa ya haddace da rika rubuta qur'ani da da jini da jini suke rubuta qur'ani wasu ma har da jinin haila saboda tsan tsaba da wakana ubangiji ba su hada ce bai sun hada ce shi ne wanda to da wata magana ba daidai ba ce ƙarya ce ka ce wai Allah ba zai ba mu shi ya hada ta qur'ani ka saba ma nafi ka saba ma tarihi ka saba ma wani Allah zai iya ba kowa ya haddace alqur'ani amma ba su wallahi ba Allah kuwa ke ba shi kuwa Allah ji ba ku Al-Mu'ani da alqur'ani shi alqur'ani yadda Allah ke so a fahimta shi Allah yana son halima ne fahimtar mutai ta tsaka Allah ka ba mu Qur'ani ba ya ta tashiyar magana ba ce ba abun wasa ba ne babu wani a cikin Al-Qur'ani Al-Qur'ani jiddu ne gaskiya ce mai ƙarfi to da kan rike shi da gaskiya ya Allah ta alaƙi mu إنهم يكيدون كيدا إنهم لن كافرين يكيدون سنا ما كرشي كيدا وسع ما كرشي tunda Qur'an ya fara sauka kafirai suka fara makirci ya za a yi su gama da wannan tsara alkaifu shine almakru alkaifu shine almakru mun kunya tabara a shirya maka abin da za a yi a shirya maka rami rami ne aka shimfiɗa amma sai a shimfiɗa mushi tabar mani da tuba sai a yi duka ce ka zauna a matsayin girmamawa shi ne asalin kai mutum yana zama sai ya rufe shi na ke kira tsakanin lau ya shirya masa bakin shi ko makarami ya masa bakin shi ya shirya masa mugunyar dabara ko kafirai tun da Allah ya aiko a cikin sama suke ya da sun gaba da manzon Allah وان يبقوا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يفسدوك ويكفرون ويقتلوا الله والله خير الماكرين الله يا شيخ كل وانا في كافر شيء شيء يا مطلوب من الجماعة خير أبو في ذنبي ليثبتوك هو ليس كما تتصوري فهموني بذلك بك عبود لكن شو مش عاوز alhafsul manzi ne mutum yana gida amma kuma komai akwai a gidan amma ba zai fita ba kaga nan yanzu ne muni a kurziyar da lissila an hana shi an hana shi jin daɗi ya ji daɗi abin nan ƴanci na hurumi da kuma cirata daga wuri zuwa wuri an hana shi in kana son ka gane wannan ne baka je ka tambaye gidan yayi in kana son ka gane tsadan wannan ni'imar ta abin da hurriyatu al-mulki wa yasila yanci na shige da mace a maka sai ka ce da kake yawo ka ji ka ga dama yanzu ana gama karatu nan ka ga dama sai ka huga ba shi ka ce za ka shigo ba wanda zai hana wallahi ni ma ce وديوز بتوجة suna son su kama manzon sama su tsaure shi a cikin gida a hana shi ko ya fita ko ina aw yaqtulu ko kuma sun samu dama da kashe shi sun shirya matan su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam au yuqifuka ko kuma su kama mu sama su fitar da shi inda ya niyya ya tafi Madina su kama shi da shi inda ya niyya tafiya Allah ce wa yankuruna suna shirya hukuncin dabara wa yankuru ba Allah yana mayar musu da hukuncin dabara والله خير masirin Allah shi ne ya fi cancanta ya mai da makircin masu makirci. wannan shi ne to daga almaku shi ne alkaifu alkaifu shi ne almaku mugunyar dabara a shirya maka yadda za a yi maka shigo shigo ba zirki mun a tafke ka ko a kama ka to Allah mun kuma yace innahum ay al-kuffar kafirai yake nuna kai da suna shirya makirci matukar makirci sai Allah ya ce وأكيد كيدا Allah كيدا الله kuma ina mayar musu da دماتنسو wa asidu kaida ni kuma ina mayar musu da makirci wannan yin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ne malaman balaga suna fassara shi da falin mushaka sun yi a mayar musu sun yi a mayar musu Allah ya tahdi bihim wa yamtuhu fi tughyanihim ya'lamun Allah yana mayar musu da izinin su suna izgili ga annabi kuma suna izgili ga alqur'ani Allah na mai musu izgilin to shine mushakala to nan ma innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin suna makirci Allah yana mai musu da makirci sai Allah ta'ala ta tabaki da kafiri ومن للكافرين أمهلهم رويا ومكر الكافرين كذكر كام كافرين مجرهم أي أخرهم كي مصد جنكري حتى وكأن مدعو الجنكري ولا تستعجل له فاصبر كما صبر كل عزم ولا تستعجل له كجوري كما يد كل عزم من الرسل كجوري ولا تستعجل له كتني مكافرين بذلك يا الله فمس أذاب كتني kakkai musu a kakka musu rubiya a cikin su daga baya ba ga an samu wanda suka yi imani ba kan mu manta wannan sura ce makiyya a baka aka zo kan da so da ka faman kilin tajirina kai makafirai jinkiri a mujirgo kai ta musu dai jinkiri waidan sandu sandu waidan sandu sandu waidan wannan masjari ne haka ake zuwa da shi a matsayin musabbari laraba ba su faɗe shi da asalin kalmar asalin kalmar wai suka ce rudun ne ko audu shi ne da jinkiri a ma'aikatan abu sannan su wai da ai kamar hali ka ji abu sannan su aka ce ma manzo Allah sallama ya ba abu sannan su wannan ba karamar tarbiyya ba ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'allama kuma ya koyar da mu cewa ba abubuwa sannan su da bin abubuwa sannu sannu shi ke za a ci nasara gaggawa da saurin fushi da hasala da cewa na bari shi ke sa alama ce ta rashin yin abu dan Allah sannan kuma alama ce ta mutum cewa wani ba ce nasara a rayuwarsa ba domin babu wani abu mai kyau da zai zo mai da sauki in ka sha wahala ba wani abu mai kyau da Allah ta'ala ya halitta da kawai zai za ka same shi ga dala sai ka sha wahala iyaka wahalar wani za ta fita wani Allah zai turka wahalar da wani zai sha ba dole bane wani sha amma dai a ganin shan wahala da kuwa ya sha wahala to musamman isar da sabon Allah ba abu da ya kai shi wahala shi yasa za ka ga Allah da mutunta a ta sama da duniya yana lallahi ya ba shi labarin annabawan da suka gabace shi ya aka musu ya suka yi da al'ummarsu wanda yasa Allah ta'ala ya yawaita babu labarin annabi Musa alaihi salam annabi Musa idan ka ɗauki annabawan Allah kusan yana cikin annabawan da suka ce ba mu ke shan wahala ba mai ƙarya ya sha wahala fi aiki a ajali a hannun abokanan gaba fir'aun ya gallaza masa ya gallaza ya ba shi wahala sannan kuma Allah ya halakar da fir'aun aka kora masu azabtar da shi kuma danginsa وكل ذوي الكفى اشد مضاربه على النقص الوضحي للرسام المحدد الشيء زي صدات السماء وعلا صدات تنفذت وانت يا قوم ذاك ويا قوم شو هذا اللي يقوم وجهي يرفع يقوم عند وجهي جدا kai hatta waɗanda ya zaɓa su je gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wannan shi shi yasa sai Allah ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam saboda ya kai annabi Allah kada kai musu wannan shi yasa manzali kuma an taba kashe masa yau an taba kashe an an taba cutar da shi cutarwa ta yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ɗaya yana alhumuki daga baya Allah mu يجيب ديننا أقتلن عليكم إله ولكن الله يهدي mai يشاء da shirya ka ba hannun ka ba Allah ya ce shirya ka wanda ya so daga nan mazan sa bai daina alƙurutun ta. amma yi wata ɗaya na hukun sunayen mutane na la'anar su yana cewa Allahu alaikar wani Allah ka ci ka tsine ma wani ya Allah ka halakar da wani ya Allah ka halakar da wani wata ɗaya yana yi aka hana da aka ce ya bari so daga wannan sura ƙarshen ke kenan sura ce kamar yadda muka gani da ta zo domin ta tabbatar da gaskiyar tashin alkiyama ta tabbatar da cewa Allah shi ne mai halitta kuma Allah shi ne mai kashewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai rayuwa sannan kuma sura ce ta tabbatar da alqur'ani gaskiya ne littafi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tokar da shi a matsayin littafi na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarka da ke cikin wannan sura ya ba mu iko da abin da kan aiki da abin da kan kusa Allah mu iya kara mana fahimta a cikin alwara da girma Allah ya shige ta gare insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai a darasi na gaba sai mu sake samu su sura sura da a'la da ibn al-Malik sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa